Assalamu alaikum. Dakarun gwamnatin Iraki sun yunkura zuwa arewacin birnin Tikrit yayin da suke ci gaba da yakar ISIL. A Pakistan jami'an tsaro sun kai su mami akan shaidu kwatar ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun siyasa NPM a birnin Karachi. An kai tsohon fara ministan India Mohan Singh kara kotu dangane da batun cin hanci wajen bada lasisin haƙo gawayi. That is, I have already said, it's part of an ongoing judicial process. an ci gaba da dauki ba daɗi tsakanin mayakan kurdawa a da mayakan isil a arewa maso gabashin wannan ƙasa a ƙarshe ɗalibai a ƙasar myanmar sun gurfana a gaban kwale biyo bayan tsare su da aka yi bayan zanga-zangar adawa da sabbin dokokin ilimi salamu alaikum